السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 27 ga watan Jumada Asaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan march a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi babu fadali man addaba jariyata huwa ha. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Babu الرحيم باب فضل من أدب جاريته وعلمها باب فللا wanda ya ladabtar da baiwansa kuma ya karantar da ita ilimi na addini. Haddasana Ishaq ibn Ibrahim, Jami'a Muhammad bin Kudai, an mutarri, an sha'abi, an abi burda, Musa radiyallahu An karbo daga abi burda an karbo daga abi musa radiyallahu anhu yake cewa ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man kanat lahu jariyatu duk wanda ya kasance yana da wata baiwa fa allamaha fa ahsana ilaiha wato sai ya karantar da ita ilimi sannan kuma ya kyautata mu wannan baiwa din summa ataqaha sa'annan sai ya yanta ta wata zawwajaha sannan ya aure ta ya yanta ta kuma ya aure ta ya kasance yana da lada biyu an gane hai, ya yanta ta ya aure ta ga ladan yanci ga ladan aure an fahimci wannan hai, ashe idan mutum yana da baiwa sai ya yanta wannan baiwa lada ne idan mutum yana da baiwa sai ya auri wannan baiwa bayan ya yanta ta shi ma wannan lada ne an gane sannan kuma can baya an yi maganan idan har yana da baiwa din sai ya zama to ya karantar da ita ilimi na addini da ya karantar da ita ilimi na addini sa'annan sai yan ta, shi ma wannan ga ladan karantarwa din sannan kuma ga ladan tawa din na'am babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam al'abidi ikhwanuku babu maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa su dai bayi yan uwanku ne fa atimuhum mimma ta'kulun ku ciyar da su daga abin da kuke ci an gane idan kuna da bayi ku ciyar da wayannan bayi daga abin da kuke ci in kuna cin naman kaza ku ciyar da bayin naman kaza in kuna cin in kuna cin farfesu ku ciyar da wayannan bayi farfesu an gane wannan ko na'am na'am wa qawlihi ta'ala da maganan Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kada ku hada shi da komai wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye ku kyautata musu kada ku bauta musu na'am wa bil qurba sannan ku kyautata ma ƴan uwanku na kusa danginku wal yatama ku kyautata ma marayu wal masaki. ku kyautata ma miskinai wal jari bil qurba ku kyautata wa makwabci abocin kusanci na'am ga shi makwabci sannan kuma yana da alaƙa na kusanci da kai ya haɗa abubuwa guda nawa kenan abubuwa guda biyu ga makwabtaka sannan kuma ga zumunci an gane wannan ko to mutumin da ya haɗa wannan sifa ɗin ya cancanci ka kyautata mishi wajen zunubi sannan kuma makwabci na nesa shine wanda alaƙa na ainihin makwabtaka ya haɗa ku da shi an gane ko amma kuma yana nesa da kai ga dangantaka wa sahibi bil jam da kuma aboki na gefe shine sahibi bil jam din ma ya zamanto aboki na tafiya ko kuma ya zamanto matarka wasu sun fasara wannan wa sahibi bil jam da matarka shine abokinka wanda yake gefe an gane ko sannan wabil sabil da matafi shi ma a kyautata mishi wa ma malakat aymanukum da abin hannayen damar ku suka mallaka wannan shi ne mahallu wato bawa wanda hannun damanka ya mallaka